a wajen wani taron manema labarai a yola kusoshin jam'iyyar pdp daga yankin michika sun kokarin tare wata da ke cewa sun bar koko za su bar jam'iyyar tare da wani dan majalisar wakilai da cewa yan barandan siyasa ne kawai ke neman bata musu suna honar buyari matize waziri da kuma alhaji tukur muhammad modibo faruk michika na ko cikin kusoshin jam'iyyar a yankin wannan wata masu yan kaza gini masu nema su bata mana suna ne ba mu taba yin rijejeniya da wani cewa a ah, yau za mu bar jam'iyyar pdp mu koma wani fatura babu sam muna nan da ran ba mu sa da titi za su yi gobe ba sabin da ba mu sanar shaka ba ba abu bane wanda yake da hujja wannan abun da ka gani rubutu da mutanen nan suka yi da sauran makamantan su abu ne wanda bai da tudun dafawa so mutane ne yan kalila wajen da ruwa ya kare musu suka gani in sun yi wannan kila za su iya dikirin na wasu mutane shine kawai kuma babu mutumi da ya tuntube ni kamun ya rubuta ka san a doka yadda ya kamata da in mutum zai rubuta takarda a kanka dole zai tuntube ka ya nemi ra'ayinka so babu wanda ya mana haka ba wanda muka yi wannan magana da shi su ma waɗannan da suka tsaya takara a zaben da ya gabata sun ce fa ba da su ne ake tallan sauyin shekan ba sunana honorable steven haja eh, magana ƙariya ne ba gaskiya cikin ta kuma waɗanda suka rubuta wannan taharudun su gani ruwa ya tsari musu ba su da wani hanya na wanda za su iya samun guri su shiga sun suka yayanta wannan takardan eh, yan baranda ne wanda suna neman aljihunsu ne karshen ma mutane cika ba wata fata ne shiga shi eh, PDP. ne mai suna Honorable Emmanuel Bitrus Kiriwa Murmi ba mu koma ba muna nan daram a inda muka fara. Muna nan a PDP kuma ba za mu bar PDP ba sai nan mun gan cewa eh lema nan ma babu a kasuwa kafin nan mu ce mun bar PDP. Yankin Michigan dai na ma cikin yankunan da jam'iyyar PDP ta yi kaka gida a jihar Adamawa to sai dai kuma tun bayan ma zaben ƙananan hukumomin da ake ne abubuwa suka soma sauyawa to ko hanya PDP za ta kai dantanta kuwa Alhaji Sabugarta shine ma shugaban jam'iyyar PDP a yankin ya ce su fa ba tsorata ba don su rubuta su na kansiloli a su tafi da su karya ne babu domin kansiloli ma ai mun zaɓe zabe a Michigan don sun san PDP gida ne na PDP a Michigan local government saboda haka wanda suke su tafi na ma don jiya muka kawo su muka ba su nasara in su yi nasara ba su yi samu nasara ba nan za su koma wani yan baranda ne. Wasu dai na ma danganta rikicin cikin gida da ya daba bai jam'iyyar PDP da zama kan organin sau shekan da wasu ke yi a yanzu. Batun da ko sakataren jam'iyyar PDP a jihar Adama Mr. Ziratun Bake ma cewa ba haka batun yake ba. A ba rikici a sa san kwantan ba rikici. A ba ba tsoro. Don kamar yanda muke da yanda economy nan take tafiya. Da yanda wa'anda suke a gwamnati yanzu suke tafiya. kaga dai ga su da sanda a hannu ba su san ina za su rike ba ga tsayar a gaban su ba su san ina za su buga ba ka gane to da a ce suna da eh, hikima da wisdom na tafiya da eh, leadership din to zai ban tsoro amma a yanda suke tafiya nan ba su san makaman ba saboda haka baban tsoro com 2019 ina gani kaman eh, sule lami da ya taba fada ya ce kaman karbi eh, ba a hannun kuturu to haka shi ma zai karɓi mulki na kuma ina da eh, ban gaskiya zai faru haka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya